kun san wane ne dan asara kun san wane ne ya shiga uku kun san wane ne wanda ya aikin baban giwa suka ce ya rasulallah a wanda ya shiga uku kan shine wanda bai da kokobo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba ne. wanda ya asara shine wanda zai zo daga cikin al'ummata a ranar kiyama ga sallah ga azumi ga zaka ba mafi girman abin da za ka yi ka samu lada ba kenan su ne mafi girman arkanul islam duk abin da za ka yi a musulunci ka samu lada ba zai kai waɗannan ba sai ce ya zo da su Tun da annabi ya ce ya zo da su bi ma'ana ja a biha kamilatan muwaffara sun cika wanda da za su iya sa ya samu babbar aljanna fi jannatin aliya qutufuha daniya amma ba zai samu ba me yasa wa ya'ti qad shatama hadha amma ya taba zagin wane wa haza ya yayi ƙazafi wa wane wa akala mala haza ya ci kuɗin wane wa safaka dama haza ya zub da jinin wane wa daraba haza ya daki wane ko ya sa an daki wane kuma an daki banza ba ka suke cewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yu'ta min hasanatihi sai a rinka ɗaukan haƙƙin waɗannan mutanen za su yi layi su ce a biya su kuma a ranar kiyama fal yawma la tuzlamu nafsun shay'a ba a zalunci duk abin da ka mummuna sai ka gani duk abin da ka kyakkyawa sai ka gani ko ƙwayan zarra ne sai a zo biyan su a ce ka biya su kuma mutum yana neman kuɗi da zai biya su ba kuɗi tsirara ma ya tashi khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla yana ta zazzare ido ta ya zai biya ba kuɗin da zai biya yawma la dinara wala dirham ba dinari ba dirhami inna ma hiya a'malukum da kayan da aikinka za a yi sai a auna aikinka sai a ce sallar ka ta kai 70% wane ka ci kuɗinsa kaza in aka tara iya cin kuɗin ka kawai ka ci 80% don aka sallah kan ta tafi sai a ɗauko daga azumi sai a cika to in aka samu iya waɗanda ka yi musu akwai sauran ayyukanka na alheri ayyukanka na alherin nan suna da yawan da za su iya biyan duk abin da ka ci to sai zama za ka shiga aljanna amma sai a yi maka demotion inda da da za ka samu yanzu ba yi saka samu ba amma wallahi dan uwana yawan abin da ka ci yawan abin da za a ɗiba don haka kai ka yi wa kanka lissafi a yau don Allah nawa ka taɓa ci hasibu kun kabla an tuhasabu wallahi tallahi Allah ba zai yi zalunci ba kuma saboda wannan dalilin ma ya sa Allah zai yi tashin kiyama wallahu ya bil haqq saboda Allah ya yi shari'a da gaskiya inda haƙƙin Allah kaɗai ne in Allah ya ga dama yana iya yafewa Hukukun lahi mabniyatun alal musamaha amma haƙƙin mutane Allah ba zai taɓa bari ba shi yasa za a zo a zauna sai a ce wani yayi wa wani kaza wani yayi wa wani kaza sai a rinka ɗibawa ana biyan su ana ɗibawa ana biyan su yanzu don Allah dan uwana ni sallar ka kan nauyin ta ya kai kilo nawa ne azumin nan naka tsakani da Allah ka tuna yadda ake farawa da yadda ake gamawa da kai duk abin da aka ce an hana nan karka faɗi magana banza kar ka yi wace ce don Allah duk kana kiyaye su azumin ka ya kai kilo nawa in za a auna akan mizani sannan yawan abin da ka ci na mutane na kuɗi wannan fa mala haza bai ce mala haula'i ba kuɗin wane kaɗai ya ci fa to wanda ya ci kuɗin su wane fa wanda kuma daga cikin kuɗin da ya ci na jiha ne ko na lokal gaman ko na ƙasa fa wanda daga cikin waɗannan mutanen da aka ci kuɗinsu har hadda marayu kuma Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara a cikin su akwai waɗanda su ba a ma haife su ba amma saboda ya ci kuɗin wanda kuɗin da da shi ne za a yi aiki a asibiti ko a kai magani asibitin sai zama yaron ya mutu a ciki na rantse da Allah sai an tambaye ka bi ayyi zambin kutilat